Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci alheri Grace Abdu ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin tubalin tsaro da Hassan Maina Kaina ke gabatarwa sai kuma shirin da ɗan gari shirin haɗin gwiwa na murya Amurka da tashoshin rediyo a ƙasashen Afirka. Kafin nan ga halin da duniyar ke ciki. Jama'a Assalamu alaikum sunana Mahmud Lalo. A jawabin da ya saba yi a kowane dare shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya ce ƙasarsa a shirye take ta kaddamar da hare-hare na martani. Shugaban na Ukraine ya kuma nuna godiyarsa ga kawayen Ukraine kan irin yadda suka dukufa wajen taimakawa tsaron ƙasar. Wani taro da aka yi a jiya Juma'a a sansanin sojin Ramstein da ke Jamus. ya ta'allaka ne kan yadda za a ƙara wa ƙasar ta ukraine ƙarin matakan tsaro amurka ta ce nan ba da jimawa ba za ta fara horar da dakarun ukraine kan yadda za su rika sarrafa tankunan yaƙi kirar abrams yayin da jamus a nata bangaren ta sanar da cewa za ta gina wani wajen gyaran tankunan yaƙi a poland domin dakarun na ukraine And I am Sakataren tsaron Amurka Lloyd Austin ke ne yake cewa yana da kwarin gwiwa cewa waɗannan kayayyakin aiki da horo da za a ba dakarun na Ukraine za su ci gaba da ɗora su akan hanya madaidaiciya ta yadda za su ci gaba da samun nasara. Yayin taron ƙawayen na Ukraine sun ƙara jaddada matsayinsu tare da nuna goyon baya ga hukumomin Kiev da kuma ganin Ukraine ɗin ta shiga ƙungiyar tsaro ta NATO nan da wani lokaci a nan gaba. Hukumar da ke kula da 'yan Najeriya mazauna kasashen ƙetare ta ce babu wata hanya da za a iya kwashe 'yan Najeriya da rikicin Sudan ya ritsa da su. Tana mai cewa yunkurin yin hakan na da matukar haɗari. Wata sanarwa da shugabar hukumar Abike Dabiri ta fitar a ranar Juma'a a shafin Twitter. Ta ce akwai yiwuwar duk jirgin da ya sauka a ƙasar ta Sudan a kona shi. a cewar dabiri a jiya juma an kona duka jiragen da ke filin tashin jirage na khartoum kuma an saka dokar hana zirga-zirga sai dai ta kara da cewa tuni ofishin jakadancin najeriya da ke kasar ya fara shirye-shiryen daukan matakan da suka dace tana mai cewa kungiyoyin agaji na raba abinci ruwa da magunguna yayin da ake kokarin shawo kan bangarorin da ke fada da su ajiye makamansu rotanni sun yi nuni da cewa ma'aikatar tsaron pentagon ta amurka na duba zaɓin da take da shi na kwashe dubban amurkawa da ke kasar sai dai fadar white house ta ce a halin da ake ciki babu wani shiri na kwashe 'yan ƙasar ta amurka a sudan kakakin majalisar tsaron amurka john kirby kenan yake cewa saboda hali na rashin tabbas da ake fuskanta ta fannin tsaro a khartoum da kuma rufe filin tashin jirage da aka yi kada amurkawa da suke zaune a ƙasar su sa ran gwamnatin amurka na da shirin kwashe su To a halin da ake ciki an ji harbar bindiga a birnin na Khartoum a ranar ta Juma'a duk da sabon matakin da sojojin Sudan da abokanan su na bangaren dakaru masu sanye da kayan sarki suka ayyana na tsagaita wuta. daga bangarorin biyu ba su amsa ta yin da shugaban Kenya William Ruto ya yi ba na shiga tsakani domin sasanta rikicin. Wannan fada ya zuwa yanzu ya halaka ɗaruruwan mutane ya kuma sa dubbai sun fice daga birnin na Khartoum a cewar rahotanni. sojojin na sudan da abokan hamayyarsu na dakarun rsf sun amince a tsagaita wuta na tsawon sa'a biyu daga jiya juma'a don gudanar da bukukuwan sallah sai dai duk da wannan matsaya da aka cimma an kwashe yinin na juma'a ana ta jin harbe-harbe labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc shugaban kungiyar taliban da ke yawan ɓoye kansa ya faɗa a ranar juma'a cewa ba zai taɓa bari wata ƙasar waje ta riƙa yin katsalandin a sha'anin mulkin gwamnatin afghanistan mai bin tsarin shari'ar musulunci ba hibatullah akunzada ya bayyana hakan ne yayin da yake magana da masu ibada a birnin kandahar da ke kudancin ƙasar yayin da aka fara bukukuwan sallah da za a kwashe kwana uku ana yi bayan kammala azumin watan ramadana. duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Hassan Maina Kaina da shirin tubalin tsaro, shirin da ke haska fitila kan matsalolin tsaro da suka buwaye al'umma da kuma matakan da jami'an tsaro ke ɗauka na shawo kan lamarin. Mai sauraro Assalamu alaikum. barkamu da sake saduwa a wani sabon shirin na tubalin tsaro wanda a yau za mu leƙa yankin Ilela da ke kan iyakar Najeriya da Nijar. Toma 'Yan bindiga daɗi sun tsaurara kaiwa al'ummomin ƙauyukan karamar hukumar mulki ta Illeda da ke cikin jihar Sokoto. gab da iyaka da jamhuriyar Nijar hare-hare irin na ta'addanci. Abin kenan ma da yasa al'ummomin ƙauyukan ɗaukar matakai don kare kansu. Akan haka wakilinmu da ke birnin Kwanne Haruna Mamman Bako ya yi kuma na da karin bayani daga jamhuriyar Nijar. A daidai lokacin da al'ummomin duniya ke ci gaba da gudanar da azumin Ramadan na bana, 'yan bindiga ne suka kaiwa al'ummar karamar hukumar mulkin Ilela da ke cikin jihar Sokoto intiha saboda kulliyomin hare-hare ne kawai ake wa ƙauyukan Ilela da ke kilomita biyu kawai da iyaka da birnin kwannin jamhuriyar Nijar inda suke fadawa jama'a da ba su san hawa ba ba su san sabka ba. A ƙarshen makon da ya gabata dama sai da jama'ar waɗansu garuruwa ne suka kwaso gawayen mutanensu da 'yan ta'addar suka kashe kamar yanda ɗaya daga cikin mutanen garuruwan da abin ya faru ya yi mini ƙarin bayani inda ya ƙarƙare da cewa dole sun shiga tunkarar waɗannan 'yan bindigar don kare dukiyoyinsu da rayukansu. Gari mai ruwa. da gidan na yau cikin ilela eh muna da yan ta'adar suka to daga balaskiya suka zo suka fuskace mu sun kashe muna mutane wajen mutum takwas wa'anda muka dauko gajiya a yau a halin da aka ciki sojoji sun koma ba san abin da sun ka dauko ba amma dai gajiya mun dauko mutum takwas a garin mu nan gari ta yi da gari mai ruwa an kashe guda a zango alkasun an kashe guda baya bayan na abin ya tsananta da mi ubangiji Allah ya muna kada saboda kana zamne ba a zaunawa a ce a zo a kawo maka haji kana ji kana gani dole ka yi ƙari haka nan kai ma kai ƙoƙari haka saboda mu na mai ba da irin nasu na ba amma dole ba mu sakaci saboda mun san ita rayuwa guda ce ko yanzu ko yanzu mutuwa za a yi lili mu muka zauna muka ce to za mu tunkare su shi dalili muka tunkare su a garin araba duk dai a karamar hukumar mulkin ta ilera da ke iyaka gab da birnin kwanni yan bindiga sun yi mamaya a cikin wannan watan na azumi kuma sun nemi kuɗin fansa masu yawa da nasa al'ummar garin neman ceto saboda suna cewa ba su da waɗannan kuɗaɗe Allah ya kama da sauƙin wanga lamari da shigo muna a cikin ƙasa. Ubangiji Allah ka taimake mu da wasu abubuwa waɗanda ya kamata gunmu da gun mu wanda zai magance mana wannan matsalar da muke cikinta. Kuma wannan matsalar da muke cikinta Allah Allah ka mana sauƙi. Wallahi muna hama da matsalolin yankin saboda Ka kaga dai mu garinmu araba na a garinmu a sabanin shekara guda ma da wasu 'yan kwanaki mutanen nan ba su to ba a ce ba zata nan sun mana tun kare irin sha ɗaya sha biyu ma ba ta zuwa ba so ka zo sun ku ɗauke muna mutum bakwai yanzu sun ce sai mun ba da miliyan ashirin da biyar sannan sako muna mutanen to kaga kuma in ba gwamnati za ta taimakon wa galalula ba gaskiya an samu araba cikin mahacin hali cikin lela kwafawon cikin lela to da haka ga mu dai muna roƙon Allah ya kawo mana karshen wanga lalula shi ne abu da zan ce a cikin waɗannan lokutan sai da ta kai jama'ar garuruwa da dama ya hito na hito da 'yan ta'ardar domin kare kawunan su da ma abkawa waɗanda ake zargi na da hannuwa a cikin waɗannan lamuran kasancewa sun samu kawunansu a cikin hali mawuyaci kamar yanda wani da wannan matsala ta shafi mutanen garinsu ya yi mini karin bayani. ito eh, alhamdulillah lalle insha Allah gwargwado muna cikin matsatsin 'yan ta'adda ɗin insha Allah da kewaye araba da ke duka dai ƙarƙashin mulkin ilai local muna neman taimako ga allah ga hukuma abinda wani abin ya sama kai su dan mana agaji kasan hari na 'yan ta'adda ba wai an ɗauki kwakwaran mataki da dan ba mai ɗauka hukuma ya ɗauki cewa zai ɗauki hukuma ga hannun shi ba tare da sanin hukuma ba lallai hakikan mun sha kai bayani ga hukuma to kenan hukumar da mun kai ma bayani ya kamata dan kama ɗauki to su kuma sun nuna cewa ba a ba su damar cewa su dan nuna turja ga sauran abokan harin ba to kenan shi talaka koyo shi na da damar shi kare kanshi saboda idan hukuma ta baka tsariyo ba to kai talaka ya dama ka kanka tsaro eh to gwagwaro insha Allah ya iya hitowa kamar kowane dare muna dan kewaya kamar kowane talaka sha daga kamar kauyukan su kenan in ana hasken hasken tulun nan to insha Allah in ta'addan nan in suna ga hasken tulun nan muna fatan insha Allah ba shiga wurin wannan matsalar ta kai ga ma tsayar da tamsirrai da ma waɗansu a ce a waɗansu garuruwa kamar amarawa domin gudun karayen ta'adda su afkawa jama'a a cikin irin wannan lokaci tuni dai malaman addini islama da ma na krista a wannan yankin daga jamhuriyar nijar da ke iyakar najeriya ta la'akari da abin da ke faruwa a makwabtan suka roƙi kowane ɓangaren da ya addu'o'i a daidai lokacin da kiristocin ke morewar ranakunsu na ista na banam da su roƙi allah ya kawo wa Nijar da Najeriya zaman lafiya kamar da Malam Muhammadu Dan Wazifa ke cewa da shi da Fasto Abubakar Musa. Eh wanga ai wajibi na gare mu ya wuce sunna ya wuce mustahabi yin addu'a ya zan wajibi gare mu dan duk sadda Allah ya ce kai abu kenan abin nan kai wurin ka wajibi na Allah da kai ne ya ce muna wa qala rabbukum ad'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin Allah ce ku roke ni ni in ji Allah ce zan karba muku ya ce waɗanda ka girman kai ba su roƙona ba su ambata ta da su da bukata wuri na za su shiga wutar jahannama kaskacce don haka tunda sun yi ibada sun kare da mu da su mu musulmi da su duk yana da kyau kowane mu mu yi addu'a mu roƙa mu ƙasan mu zaman lahiya mu roƙa mu makwabtan mu zaman lahiya kai mu ma roƙa ma duniya gaba ɗaya zaman lahiya tunda Allah shi gaba da zaman lahiya in ko mun ka roƙi Allah kenan mu yi yanki Allah ya amsa mana udu'ullaha wa antum muqinuna bil ijabati annabi ya ce mana ku dai ku roki Allah kuma ku yi yanke in kun roki Allah Allah ya amsa dan haka Allah muna ta roƙo ne dare da rana balle cikin wanga wata watan Ramadan wurin tsayuwar dare da wurin tafsirrai da wurin zamantakewa duk muna karanta alkur'ani littafin Allah muna addu'a su ma muna roƙon su su ma karkashin abin da suka yi na addinin su su yi kokari su ma su roki Allah ya ba mu zaman lahiya gaba daya cikin kasashen gana mu Niger da Najeriya da sauran duk makwabtanmu ba Najeriya ɗaya ba ba Niger ɗaya ba ba Mali ɗaya ba ba birkin kina ɗaya ba ba libi ɗaya ba duk inda muke da makwabtaka kai sai mu ci duk duniya gaba ɗaya Allah ya kawo mana zaman lafiya shi kawo mana kwanciyar hankali muna addu'a domin zaman lafiya a cikin ƙasar Nijeriya da kuma ƙasar mu ta Nijar baki ɗaya muna buƙatar rahamar Allah a cikin ƙasa da kuma zaman lafiya a cikin ƙasa ubangiji ya kawo muna zaman lafiya daga wannan masu tashi tashi hankali ubangiji Allah ba su zuciya ta tuba su bar wannan kinafe kinnafe da kuma tashi tashi hankali Allah ba su rahama sai za su gane abin da suka yi bai da kyau kuma su tuba su dawo ga Allah to a gare mu mu muna addu'a ne domin masu wannan tashin hankali muna addu'a Allah ba su zuciya ta tuba muna addu'a Allah ba su ganuwa su dawo ga Allah shine abin addu'a sai annabi Isa ce masu tsananta muku ma ku musu addu'a ku sa musu albarka kada ku la'ance su kada ku musu mugun fata sai dai ku sa musu albarka kuma ku roki Allah ya musu rahama da kuma zuciyarsu ta zama sayan yawa to gaskiya muna godiya ga Allah domin muna addu'a domin zaman lafiya a cikin ƙasar mu ta Nijar da kuma ƙasar Najeriya baki daya ubangiji tabbatar mana da alheri a cikin ƙasa. kuma mun gode da yan uwan mu musulmi da sun roke mu domin wannan addu'o'i kuma muna muna ci gaba raina adoyi. Wata majiya da ke kusan jami'an tsaro ta na tuntuɓa domin samun ƙarin bayani game da abin da ke faruwa a wannan yanki ta bayyana mini cewa yawan dajin a wannan yankin da ma irin yadda 'yan ta'adda suka karkasu na ƙara wahala ga ƙoƙarinsu na gamawa da su a daidai wannan lokacin an samu garuruwan da suka ajiye azumi a bana don yin damar yaƙi da 'yan bindigar da suka hana su shakat abinda nasa waɗansu daga cikin al'ummomin illela walau ko su koma jamhuriyar nijar da zama ko kuma su je su kwana sai in safiya ta yi su dawo najeriya domin gudanar da ayyukansu na yau da kullum a garin illela local government. Mai sauraro duka-duka da wannan muka zo ƙarshen wannan shiri na tubalin tsaro na wannan mako. Sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu kwaji mu ɗauke da wani sabon shirin. A madadin wakilin namu Haruna Maman Bako, Solomon Abo shine wanda ya daidaita mana sauti da kuma sashen Hausa na muryar Amurka. sunana hassan mai na kai nake sallama da ku mu kasance lafiya a gaida Malam Hassan yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Jama'a Assalamu alaikum. Yau shirin namu na da ɗan gari wadda na haɗin gwiwa ne tsakanin VOA da tashar Marhaba yaya da zango a sabon fadama garin imamai da ke anan Accra. Yanzu zan bar ku da Malama Maryam Bawa Muhammad na tashan marhaba da bakunta malamai bismillah. To Assalamu alaikum sannun ku da kasancewa tare da mu a daidai wannan lokaci. Ah, sai dai muna tare da babban bako wanda shi ne zai bamu takaitaccen tarihi ko kuma mu ce tarihi ɗaya bayan ɗaya yadda daga baki ɗaya za mu fahimci me muke ciki a daidai wannan lokaci. Amma kafin in zauna yi taɓaɓatu za mu so mu ji daga bakinsa shi ɗin wane ne shi kuma taya ma aka yi ya zamanto shi ne a matsayin wanda za mu tattauna da shi a yau ɗin. din nan assalamu alaikum alaikum salam rahmatullahi barakatuh to da farko dai zamu so mu san kai kowa ne ne saboda da akwai abubuwa da dama da muke so mu ji daga gare ka a yau din nan bismillahir rahmanir rahim sunana alhaji jibril ibrahim abbas mahaifin kakanmu shine abbas amma sunan mahaifin babana muhammad maza waje shine limami har buka zo gana gulkus aka fi shi imam muhammad maza ubansa sunansa abbas mai lakabi shawai asalin su sun fito ne daga katsina su kuma zuri'ansu ne cikin jikokin shak abdurrahman shak abdurrahman balarabe ne na siriya ya fito siriya ne akwai wani gari cikin damascus dan unguwa ne da ake kin shi to ya taso da ɗansa suka zo nan ziyara a nan yammacin afirka a murtaniya a zamanin nan ya zo kawo jiyaran ilmantarwa. Wasu idan suka ji wannan bayani sun ce a a magana akwai fadi kuma sannan akwai zarfi amma kuma bara mu dan karkato hankulanmu mu dawo kan asalin fadama saboda a yau din nan tarihi muke so mu ji game da fadama musamman kuma ma sabuwar fadama ta ya akai aka samu sabuwar fadama a dama can akwai tsohuwar fadama ne kafin a samu sabuwar fadama abinda muke so mu ji kenan na'am aka ce fadama ma dai a takaice ne ake nufi to fadama je a hausance dai wuri ne makwancin wato tsohuwar fadama da can su kakannin namu da can suna zango zango da yake kiran zango ne ko yanzu ake kiran zangon kaje da can su duka wurin suke ba wani zango hmm. shi wurin shi ma da neman shi kafa wannan zango kowa ya zo ya zama wuri ya bunƙasa to ana na ana nan shi kakan namu mahaifin mu. shi a basin bai gima ba ya bar duniya shi mu shi ya shi ƙasa a tsohuwar farama a shekara dubu alif da ɗari tara da goma sha takwas yau shekara ɗari da biyar kenan lokacin turawa na golkos to sai lokaci ya zo aka samu yancin kai sai mai shugaban ƙasa nkwamin kurma ya so ya gyara wurin ya mai da wurin wurin shakatawa domin akwai rafi da ya ratsa har cikin teku to ya so ya kwalkwali wannan wuri ya jawo rafin nan ya zo ya gina wani wurin shakatawa a wurin da muke to sai ya nemi asalin masu kasa fadama an karawa masu kasan ga akra suka ce nasu ne ya ce me ke na naku ne mu kuma da muka sa a wurin su muna takardu sun ba mu takarda sun muna komai hmm. sai ya nuna ce lalle kuwa naku ne ya ce to ku ba mu da magana ko da kai muke magana kana son kuɗi ne ko dai kana son abin da ce a'a shi ya riga kafa zango ina ce jama'a da yawa ya karbi kuɗi da san da zai da sauran jama'a ba shi ya ce to kai gaskiya gidan kwano ne zalla madama gidan kwanuka ne zalla ba ba wanda ya gini ginin block to shi ya dace shi in kuma ya zo ya nemi kasa nan fitar mana da komai ya ba mu sukuru ya ta tsofar ma bamu da suku ya fitar mu da ba wurin ba haya wurin uku ya fitar mu da kasuwa ya ba mu kuma wurin tasha tashar loro yanzu cikin an karga da ke za samu unguwa da ke da tashar loro mu muna da shi muna da kuma kasuwa gashi nan kasuwa mu ya fitar mu da duk komai ya fitar mu da daki daki kowa daga ka zo ba kai ga wuri ne kurin shaida a gwada maka a to aka gina yau shekara 60 kenan wannan muke na muka zo um, da za mu yi maka ah. yanzu ita ce dole da akwai wani irin uh, bambanci da mhm. za a samu tsakanin wato ita kanta fadama da kuma sauran wuraren da yake uh, zangonnin mu ne da sauransu inda uh, mutane ya zama mutanen mu ne ke wajen wani irin bambanci ne bambancin da ke akwai munan farama kasar tamu ce kuma allah ya kaddara muke limancin gana duk gana idan ka ce kuke limancin ghana hmm. duk ghana ga baki ɗaya ƙasar ghana hmm. me kake nufi saboda akwai wurare da dama akwai musulmai ta ko'ina, ina kuma lungu da saƙon ƙasar nan sosai fa za mu so kaɗai mana mun to ido na kanmu saboda wurin limanci da har wa yau ciki iko Allah ko menene dai za a yi na batun hukuma da wasu abubuwa mu ta fiskar musulmai mu ake tunkara muke abin to abin da ya kawo nike ce miki kamar mu mun zama kamar wani daban kenan cikin abin nan haka yake mm-hmm. idan wato ka duba uh, unguwanni da dama zaka ga abubuwan da ya sa suka bambanta da wasu unguwanni ko kuma aka ce maka wannan unguwa ce ko kuma gari ne da ya ci gaba zaka ga da akwai abubuwa da dama musamman ta bangaren kasuwanci ilimi karatu da sauransu to da akwai ire-iren waɗannan abubuwan a cikin sabuwar fadama eh to akwai dai makarantar ya akwai makarantar arabiya na malam akwai kuma na boko don Kuma ya yi yara da yawa ta fuskan wannan kuma da yawa sun shahara sun fita waje sun zama wasu abubuwa a koli yaron mu guda da abu abdulaziz shi shahararre ne dan nukiliya ya mutu ma daga amerika ya yi zurfi cikin sha'anin nukiliya scientist ne tasowar mu ne da kuma aka samu wani gari da ake kira da kuma da ba ba wani gari da kuma tashin fadama tun mutanen tsohon fadama su suka je suka kafa zango a tsakuma yanzu ba su ba ko ɗayan su zuri'an su ke wurin to mu kuma da wai hawa yau da mu ke da mu nan. Masha Allah za mu so mu sani ko da akwai wurare na tarihi a cikin wannan unguwar ta Fadama. Kwarai kuwa tarihi kuwa sosai shi Muhammad maza waje a Abbas da tsohon liman nan ya rasu kuma gwamnati ya ce abin da shi na cikin masallaci shi ne farkon da aka binne a cikin masallaci duk filin Ankara yana cikin masallaci yanzu haka kuma ɗansa babban ɗansa shi ma da ya gaje shi shi kuma haka an shi ma yana kwance nan to a wurin ana fitowa ana zuwa ana ɗaukan hoto aka zo ana neman albarka ana addu'a wani fanni a ah, matasa kuma in ce mutanen fadama suka fi mai da hankali a kai kowa ya ya dukufa kan batun ilimi kuma wasu ya'yan suna cikin batun siyasa amma ba su da abin na amma je batun fannin ilimi je kowa yanzu maza da mata kowa abin da yake ciki kenan kama yaran mu za ka samu yara maluma kake nema akwai su kuma yan takardu ne kamar ni haka ni ministry of education ne aiki ni ne kuma chief clerk a wurin kuma akwai kanina shi kuma ana kiran shi eh, abin ga squadron leader hmm. ismail abbas shi ma kwamanda ne na sojoji shi ma zo ritaya eh, kuma akwai kanin shi kuma babban lawyer ne shi ma ana kiran shi mubarak ko kuma muna da ya dokta ce ana kiranta maryam abbas muna da su dai ga kome kake ne ga kuma malam mai rago shi kuma to muna nan muna ta jin daɗin wayannan bayanai da kake ka san tarihi yana da daɗin ji amma kuma da akwai abin da wasu na san za su yi tunani a kai su ce a ah, to me yasa ana so a ji tarihin wuri ba a tambayi sarkin wuri ba shi yasa a daidai wannan lokaci za mu so kai cikakken bayani akan abin da yasa ya zama na kai ne na zaune kake mana bayanin wannan unguwa mai albarka gaskiya ne sarki da kani yake gare mu kuma shi ma ya san tari amma kakan namu ya zaunar da mu ko ba galiba mun sharku da shi kwarai ya ka kawo mana abubuwa da yawa akwai abu da yawa da yake shi sarki ya sani kuma akwai abu da yawa da yake bai sani ba to saboda shi abu da yawa in ya kulle masa mu ma muna iya gaya masa mu ce yakan tambaye mu mu ce kaza kaza yi kaza to shi kuma ya san wasu ba bai san wasu ba to abin da ya kawo ya zama to ni na tsaya madadinsa kenan nake wannan abubuwan da kike tambaya na. Wato duba da yanayin yadda aka mai da hankali akan harkar ilimi na karatu nan gaba me kake ganin fadama za ta iya zama? Kwarai kuwa fadama za ta ci gaba saboda a samu yara kowanne da aka samu yana da makami shine na ilimi to kowane fanni iyaye sun dukufa wurin neman ma yaransu ilimi kowa na kokarin yadda zai yi duk wanda zaka samu ta wurin kimiyya ne ta wurin wani sana'a ne ta kowane tafin na fanne je ka zo dai zaka samu yaro ko yariya tana ciki to za mu so mu ji daga karshe eh, me za ka faɗi da zai kawo gyara a wannan unguwa ta fadama abin da ya kawo gyara har ko dai gaskiya wurin batun makaranta gwamnati kafin mu zo ya ba da babban fili ya gina na makarantar firamare da filin nan kuma da sauran da mutane suka ɗiba an yi coci an gina wani masallaci zato amma wani an encroach mun yi mun yi mun yadda za a yi saboda siyasa an kasa yin maganin wannan kaga yanzu ma an zo an yi batun an buɗe mana wurin filin eh, motsa jiki wannan ya yi daidai amma bayan shi wannan da yake ya kamata wannan wurin nan an yi shi ne dab da saboda a yi makaranta ne bayan kuma kasuwa lokaci an taso kamar da a taso da waɗansu yan kasuwa an fara zuwa kafin ga kamar ga gashi gashi gashi kuma shi kenan magana ya yi to duba da wannan wa'annan matsaloli da karga da kan lissafo suwa kake gani ya kamata su dau mataki akan wannan matsalar. akwai wanda ke wakiltar mu a parliament gidan abin nan shine buwa mun yi magana da shi mu tun kafin kansa ma mun yi magana a ce za ka za ka za ka har wa yau abin ya tutura to muna godiya sosai a daidai wannan lokaci bara mu ƙara miƙa ku ga idwanin layi muktar abbas assalamu alaikum kyau masu saurare a nan muka kawo ƙarshen shirin na da ɗan gari na wannan mako a madadin maryam bawa muhammad ne ridwan muktar abbas nake cewa sai wani sabon jikan. To madalla. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 1725 da kuma 60. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za ku iya sauraron mu kai tsaye a tashar VOA Africa kan mita 200.5. Baya ga haka, a ko da yaushe za ku iya zuwa shafukanmu na intanet wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryenmu. mu. ne kuma muka kawo karshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shiri har da a dawo lafiya na baba yakubu makeri da kuma matasa a duniyar gizo na shamsiya hamza ibrahim yanzu a madadin dukan waɗanda kuka bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da suka hada da salama abo da hada shiri da bada umarni alheri ke muku fata alheri ku wani lafiya mu kuma kwana lafiya da alheri.